Ko akwai wata waya ma da annabi ya gaya ma wani sahabi ya riki ta kofin kara idan ya manta ya yi sara zai ga kara ne kawai ka sare shi kaga ne kara ba wani tasiri da zai yi haka manzo Allah ya gaya ma wannan sahabi ya riki ta kofi na kara saboda kare ya kashe ɗan uwan musulmi misali an gane wannan ko a karanta wani bukari wa muslim wannan imamu bukari ya fitar da wannan da muslim lafazi nashi ne na'am hadhihi nuz'a ila adam ad-dukhul fi al-huruf wannan fizgegeniya na rashin shiga cikin yaƙoƙi allati waqa'at bayna sahaba wanda ya auku tsakanin sahabbai Iyal asas alladhi buniya alayhi mazhab al-tilki shine foundation wanda akan shi aka gina mazhaba na irjayi a kansa kama yuqal eh, kamar yadda ake faɗa ba an gane cewa wannan shine foundation Manzan Allah ne ya hana sahabbai shiga cikin fitina an gane wannan ayi to wa'annan sahabban da suka yi aiki da wannan hadisin suka za su goyi bayan Ali bin Abi Talib ko su goyi bayan Muawiya radiyallahu ma wai su ai kira su ne ainihin foundation na ainihin irja kamar yadda ake cewa kuma menene alakan wannan da irja menene alakan wannan da irja mutanen suka ce to ai masu faɗan nan dukkan su musulmi ne ni dai ba za su ɗauki takobi na an tsari musulmi ba kuma dukkan su gaba ɗaya aƙidar su ɗaya manhajin su ɗaya to ni ba zan dauki takobi in yi kaza yi kaza mu sai sauran baka to wannan mai alaka shi da irja masu cewa saban Allah baya cutarwa in dai akwai imani a cikin zuciya an gane wannan ko walakin lam yatakawwan ka mazhab sai dai bai ginu kamar mazhaba ba wannan ra'ayi bai ginu kamar mazhaba ba illa ba'da zuhurul khawarij wa shi'a sai bayan bayyanan khawarij da shi'a وهؤلاء الصحابة ليس في fi fikrihim wa wa'annan sahabban babu a cikin tunaninsu babu cikin wato gina wata mazhaba al mazahib ba su da wani tunani na gina wata mazhaba daga cikin mazhabobi bal innama khadu hadha al-imam a'a sun kutsa cikin wannan zurfin teku ne litanjalil fitna al fitna saboda fitina ta yayi an gane su burin su a daina wannan yaki tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya da da haka sai suka koma zama neutral وبهذا نرى أن الإرجاء في أول أمره كان مذهبا سياسيا. دولنا على ya kasance a farkon al'amarinsa wato al'amari ne na siyasa wato ba na aƙida ba ne wato al'amari ne na siyasa na sha'abi ikhlas ya taso da kowane irin ikhlasi domin huce wutan fitina masu wannan fahimta ba su da wata aqida da ta wuce sunna ba su da wata manhaji da ta wuce manhaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su din nan fadan nan ne ba sa so yaya za a yi a maganin wannan wannan fada din an gani sai suka taso da kowane ikhlasi akan kokarin huce wannan wuta da fitina tsakanin musulmi ثم da موت هؤلاء الأجلة sannan bayan mutuwa wa'annan sahabbai masu daraja asbaha yubhas yi fi umur al-ukhra sai wayi gari ana binciken wasu al'amura daban a gari ya ka fara binciken wasu al'amura daban wato masu muni kama tattadufu alayhi mufassala insha Allah kamar yadda ka tsayo a garin shi dake dake insha Allah an gane wannan na'am Eh. wani bawan Allah yana tambaya cewa malam malamin suna tambaya wannan fitina da aka ce fitina har mutum zai samu damar zuwa ya je ya noma har ya je kiwon dabbobi ko abin da ya kama da wannan a yadda za ka yi in ana rikici a Kaduna ka gudu ka koma Kano in ana rikici a Kano ka koma Sokoto a nan wajen ka je ka ta harkokinka na kasuwanci da sauransu a gari eh ba wai ana Kaduna ba ana Kaduna kuma ka ci gaba da noma a Kaduna da zai yi ba na'am jami'ul fawaid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يوسف بن أسبع Azbar, Yusuf bin Azbar ya ce kataba ila Muhammad bin Samura wato ya rubuta zuwa ga Muhammad bin Samura a saih ya rubuta mai wannan sa’ala ɗin. ai Afi, ya kai ɗan uwana Amirar taswif ka shaidirka da shugabantar da taswifi ga kanka ka ringa cewa da sannu zan yi kaza gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza aikin da ya kamata ka yi shi yau sai ka ringa ɗagawa kana cewa gobe wannan shi ne taswif ka shedinka da shugabantar da taswifi ga kanka da kuma ka shedinka da ba shi dama a zuciyanka kada ka yarda ka ba shi dama a zuciyanka har ya samu ya zauna domin shi mahalli ne na ainihin dakushewa shi taswifi mahalli ne yana sa mutum ya dakushi yana sa mutum ya yi kasala ya kasa yin aikin alkhairi kuma wato malaba ne na hallaka inda mutum na so ya hallaka tuwifi malaba ne na hallaka wa ta taqdul amal da shi ne ainihin wato burace burace suke yankewa kaga mutum ga shi da buri amma ba zai cimma burin sa saboda wannan taswifi zan yi gobe sai daga sai jibi sai gata an gani za mu ga maganar ibn al-jawzi mutum fa yana so ya musulunta amma yana taswifi yana so ya musulunta ya shiga aljanna ma yana sai gobe sai jibi sai gata to daga nan sai mutum ya mutu mai amfanin da wannan taswifi ya mishi ga shi kenan in dai aiki alkhairi ya taso kawai ka yi shi akan lokacin shi na'am wa bihi tanqati al ajal kuma da shi ne ajali ke yankewa sai mutum gaga har ajalin shi ya yanke tun yana yaro har ya tsufa da sannu zan yi gobe zan yi jibi zan yi gata adillatu min azmik wato dalilan shi daga himmanka ne an gane ku dalilan cin nasara eh, ya ta bata daga himmanka wa hawaka fi fi'la da kuma irin soyayyanka a gare shi a aikace in kana son abu to ka dage ka yi shi akan lokacinsa da soyayyanka a gare shi a aikace wasarje min badanika min sama min sa'ama ma tsar wallahi ka dawo daga jikinka ka mayar daga jikinka na irin kosawan abin da ya riga ya juya daga gare ka fa inda maraja'atuhu iyak wato a lokacin da ka dawo da shi la tantafi na suka min nika bi nafi'a wato ranka ba zai amfana da wani abu mai amfani a jikinka ba fabadir ya Ka kai gaggawa ya kai dan uwana fa ka kuma domin ana gaggawa zuwa gare ka ba kai gaggawa domin ana gaggawa zuwa gare ka mala'iku suna nan zuma suna ta gaggawa zuwa gare ka kullum rayuwanka raguwa yake yi wa asire fa innaka masru'un bik kai sauri domin kai ana yin sauri da kai rayuwarka kullum sauri yake gudu yake wa jidda fa innal amra jidd ka dage kai kokari domin al'amarin fa da gaske ake yi al'amarin da gaske ne wato ka farka ka farka daga ainihin baccinka wanda bai yi gafalar ka fadaka daga nuwanka? وتذكر ما ma aslafta wato ka tuna da abin da gabatar kuma ka tuna da abin da ka takaita abin da ka takaita baka aikata ba da abin da ka yi sakaci da abin da ka abin da kai yi na ta'addanci da abin da ka aikata innahu wa amilta innahu musbatun musa. domin lalle shi da abin da ka aikata din abin tabbatarwa ne abin kirgawa ne ana tabbatar ana tabbatar da shi kuma ana kirga shi Allah yana tabbatar da shi a cikin lauyin mahfuz sannan kuma ana kirga shi ka annaka bil amri ka. kaman ga ka ga al'amarin mutuwa nan ya zo maka baggatan ha baggataka baggataka ka al'amari ya zo maka baggatan tabitta bi ma Ka kai sha'awan abin da ka gabatar na alkhairi aw nadimta ala ma farratta ko kuma kai nadama ga abin da kai sakaci akan shi ɗayan biyu ne dama kunti wa azmi wasiya azima wannan wasiya ce mai girma mai tsada da zinta domin man yambaji an na'udda alaiha bin nawaj ya kamata mu kama shi da hakora kan mu zaki lima fiha min alwa'z wal ibra saboda abin da ke cikin ta wa'azi da da abin lura ta'ammal ka lura na waje kai jidda ya jiddu jidda mara ya murru mura, zalla ya zillu zilla na da a ciki جدا في الأمر مبني على السكون ولكن هركت بالفتحة أغاني أي للتخلص من نتج آي ساكنين ولكن هركت بالفتحة للتخلص من نتج آي ساكنين جدة قالوا برانوني إيه؟ to idan ka sa ya jiddu ba ما دينا biyu دينا ɗaya ya jin da eh yana da sun sai kuma da me ya jin du ko to ka sa lam me za ka sa ɗayan na ƙarshe ba su ba an samu me ita ga wuta kire a cikin sarku shirka ne wannan ba a ba a gafarta shi dole ne sai ka samu hanyar kubuta daga gare shi an gane dole sai ka kubuta in ka bar shi haka kayi laifi mai girma ka ce lam yajid dalun guda ɗaya ne yake aiki ɗaya sukun ɗin ɗaya ina yake to shi dole ne ba a haɗa sukun guda biyu ko sukun guda uku sai ka nemi sai ka nemi hanyar takallu shi ne aka sa wannan fasaha dan a kubuta mabni ala sukun walakin hurrikat bil fataha lil takallu bil istiqari sakinain ha نعم بسم الله الرحمن rahim bismillahir rahmanir rahim ya ji da na'am wa kitaman wato karshe karshe ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala ashkuru ala tawfiqihi kuma ina gode masa akan tawfiqin sa itimami hadha alwajiz ga ainihin cika wannan littafi mai suna alwajiz wa arju tabaraka wa ta'ala an yusima hadha albahr wato ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala wato ya sanya wannan bincike almutawada wanda aka kankan da kai gare shi fi islahi ma fasada min aqaidil muslimin a wajen gyara abin da ya lalace daga cikin aqidin musulmi littafin nan ya zama ya bada gudunmawa Allah ya sanya littafin nan ya bada gudunmawa wajen gyara abin da ya ɓaci daga cikin aqidin mutane wa an yaj'alahu nafi'an lahum kuma ya sanya littafin nan ya zama mai amfani gare su mutane ودفاعا للرجوع ودافعا ودافعا للرجوع الى كتابه kuma ya tunkuɗa zuwa ga dawowa zuwa ga Allah jalla wa ala nam wa sunnati rasulihi sallallahu kuma da sunnan manzon sa sallallahu alaihi wasallam kama ashkuru kullu man kana lahu fadlun alayya kamar yadda nake gode ma wanda yake da falala a gare ni bi itmanu hadha alwaji a wajen cika wannan waji ra'ayi daga ainihin bayyanar da ra'ayi an waraja'ati ko kuma ya dawo ya yi muraja a ra'ayinsa au nasiha ko nasiha wato ma'ana ya muraja ko kuma nasiha fi muqaddimatihim daga daga cikin eh. wurin da nake so su bayyana da ra'ayin kan littafin nan ko su yi muraja a littafin nan ko su yi nasiha a gare ni kan littafin nan wato daga cikin wanda yake gaba gaba akwai fadilatu sheikh sa'ud bin ibrahim ashurayn akwai fadilatu sheikh muhammad bin jamil zainu allazaini tafaddala bi qira'atil kitab wa'inda suka yi falala da karanta wannan suwa ya sama ba jalil zaini yana da rubuce rubuce da rasa'il kala kala kan sunna kuma mutum ne mai son sunna mai son hadisi mai son manhajin salaf rahimahullah wa wata la da kuma yayi taqdimi ga littafin fa jazakumullahu khairan Allah ya saka masa da alkhairi na'am mu wasu juhudul mutum. wannan littafi kokari ne na mai karancin ilimi juhudul muqim kokari ne na mai karancin ilimi wata bayna na yadda yin kare alkare. wato na sanya shi gaba ga mai ainihin karatu mai karanci fa a asabtu fa min Allah idan har na dace da sunna akan littafin da na dace to daga Allah ne na'am subhanahu eh wa huwa al-muwaffiq subhanahu Allah shine mai datarwa subhanahu wa ta'ala wa in aqta'tu idan na kuskure to daga kaina ne da kuma shedan in ga na kuskure to ra'ayina ne kaina ne kuma shedan ne ya janyo mu wannan wa inni amul man yajid fihi ma'akaza inni amul inni amul man yajid fihi ma'akaza ni ina fata ga duk wanda ya samu ma'akiz ya samu wasu irin kurakurai wanda za a iya kama mutum a kan shi Allah ya bakala alayya bin nufs kada ya yi min ruwa da nasiha a gani duk mutumin da ya samu ma'akir ya samu abubuwan kurakure a littafin kada ya yi min rowa da nasiha ya fito fili ya min nasiha na'am as'alullah baraka wa ta'ala an yaj'ala amali khalisan waje. ina roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sanya aiki na ya zama to khalisan liwajhi karim ya zama mai tsarki ga fuskar shi mai karamci wa an yataqabbalahu minni sannan kuma ya amshi wannan aiki daga gare ni wa yanfa'a bil muslimin kuma ya amfanar da al'umman musulmi da shi wa abrahu ila Allah ta'ala mimma khalafa kitabu ina yin bara'a zuwa ga Allah ga duk abin da ya saba ma littafin sa duk abin da ya saba ma alqur'ani ba da bashi sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ya saba wa sunnan manzon sa da abin da ya fahimtar na kwarai idan wannan ya auku gare ni ba tare da manufa ba to ni na dawo gare shi na dawo daga barin shi a cikin rayuwa na da kuma bayan mutuwa na sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi abu muhammad abdullahi bin abdul hamid bin abdul majid al ismail al athari al iraqi nazilu istanbul yana zaune can garin istanbul a wani gari istanbul yake garin turkey shi mutumin turkey ne kago mutumin da yake har mutumin turkey ya fahimci salafiya Ya ba karamin cin nasara ba ne gari ne wanda bid'a ta yi kacutu sannan rayuwar turawa ta rike musu wuya sosai in mace ta sa dan kwali sai a yi mata ihu mai shisha addini ce dan kwali kawai ake zama kai a gane da garin turkiya da garin tunisia garuruwa ne wanda yake masu haɗari in ka zauna a garin man kai wasa zai kwaso wasu ɗabi'u garin tunisia larabawa ne can ta gari ya suna da hawan musulunci amma mafi yawa akwai zindikai da yawa tare da su yana da wuya kan yanke ga wani babban malamin salafiya a tunisia ko ga wani babban malamin salafiya a tauki ko ga wata da'awa salafiya alal jihar da tana gudana a tauki yana da wuya sai dai in ka fahimci suna kila ka bar ƙasar ka koma can wasu kana tsara sunan ka sufaye ne irin na fitan hankalin nan sannan kuma ga rayuwar turawa ta yi kafin ga sufanci ga rayuwar turawa kaga bala'i kan bala'i kenan ko da can ana dan samun dan rubuce rubucen su suna dan rubuce rubuce sufaye suna raddi ga Muhammad bin Abdul Wahab kuma idan idan idan ɗalibi ya aika mu suna aiko mai daga can Turkey fitnatul wahabiyya waye waye waye da rubutu da kala kala dai kan sukan ainihin da'awan Muhammad bin Abdul Wahab ko mafi yawa daga cikin yan hannabiya ne ga hannabiyanci irin na ta'assubancin na nafi hankali wanda suna wasa da hadisan manzon sa sallam sannan kuma gashi ga rashin addini yanzu kuma da wannan gwamnati ta zo sai ci ya shigo kuma shi wannan shugaban kasar yana da fahimta na ikhwan an gano wannan to shi yana kokari ya tura ra'ayin duk da zaka cewa shi ba wani addini bane mu askewa yake mai gashi na sai amma shi yana ganin haka din yana ganin shi ne shugaban musulmi na duniya haka din kuke ganin shi in an taɓa musulunci da gudu zai yi magana ya fito ya yi maganganu ya za a yi a taɓa musulunci gaba irin wani irin nan shugaban musulmi ne mu shi ya fi na saudi arabia ko abin da ya kama da wannan an fahimta a yi babu tadbiki babu wani alama musulunci a jikin shi kuma garin su suna kokarin suna fighting sai sun shiga cikin haɗaɗɗiyar daula ta turawa Allah shi yayi بسم الله الرحمن الرحيم الحكم بغير ما أنزل الله A dalilin الثالث dalili na uku qawluhu ta'ala shine inda Allah ke cewa alam tara ila allazina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayk shin baka ga wayannan da suke rayawa ba cewa lallai su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablik da abin da aka saukar mu wanda suka zo gabanin ka yuriduna an yatahakamu ila tsawo suna so su ringa kai hukunci zuwa ga dagutu wa qad umiru an yakfuru bi alhali an umurce su kafirce ma wannan dagutun na wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana nufin ne ya fatar da su fata mai nisa fa in qila inna man tahakama ila ghairi shari'a idan aka ce maka da wannan aya lalle duk wanda ya kai hukunci zuwa ga abin da ba shari'a ba ya kafirta wanda ya kai hukunci zuwa ga nizam na democracy ko nizam na communism ko nizam na ba'as ya kafirta in an ce maka haka bi anna Allah qad hakama alayhi bin nifaq domin Allah ya maka hukunci da munafinci al jawab min wajhayn jawabi anan wajen duka biyu ne na'am al wajh awwal sahihun anna al aya ja'at fi shan munafiqin eh zance ne ingantacce cewa lalle ayan ta zo ne ga sha'anin munafukai lakin ma'anaha mutamalun da amrai lakin ma'anaha mutamalun da amrai sai dai ma'anarta yana daukan al'amura guda biyu anna imanahum sara mazuma imanin sa ya zama abin rayawa ne babu tabbas ga imanin alam tara ila allazina yazkumuna imanin za'ab ne shi yazkumuna bi annahum mu'minun wal hal laysu kadhalik amma eh, misali suna rayar su musulmi da kira ba musulman bane annan musaru munafikai cewa lalle sun zamanto munafiqin na'am da kaunihim aradu hukum fi tabu saboda kasancewa sun yi nufin su yi hukunci da duk wani tsari wanda ba na Allah ba wa za ma yatamassaku bihi misali wannan shine abin da wanda ya saba mana yake riko da shi a gari wa'annan kaman masu fahimta na khawarij masu fahimta na ikwananci suna riko da irin wannan aya din sai kai tsaye wannan aya ya nuna duk wanda ya kai hukunci zuwa ga wani Allah yana da nifaqun itiqadi kuma kafiri ne shi ba musulmi bane shi anna min sifati ahli al-iman al-madhum lalle yana daga cikin siffar ma'abota imani da aka raya ai eh, su ne munafikai annahum yuriduna tahaqqu su suna so su ringa kai hukunci zuwa ga dagu mushabahatul mu'min lil munafiqin fi sifatin min sifatihi wato kamanceceniya na mumini ga munafikai a cikin wani siffa daga cikin siffofin su kalkazi kamar ƙarya ai ana samun mai nifakun itiqadi yana ƙarya sannan a samu musulmi shi ma yana ƙarya wannan baya wajen ta kafirci dan an samu mutumin da yake da nifakun itiqadi sai yana da wani siffa daga cikin siffan munafikai baya wajen ta kafirci ko ɗaya ce alaman gane munafiki guda uku ne idza haddasa ba wa iza wa'ada aklama wa iza atumina kana idan ya bada labari yayi ƙarya in yayi alƙawari ya saba idan an amince mai yayi ha'inci duk wannan mai nifaqul da yana da su to kuma ana iya samun wannan sifa ga musulmi idan an samu irin wannan sifa ga musulmi yana yin ƙarya cikin maganarsa yana saba alƙawari sannan yana ne yana ha'inci in an samu irin wannan sifa za a ce mutum ya fita musulunci za su yana da nifaqun amali ba a itiqadi ba to ana iya samun wasu ayyuka wanda munafiki babba yana da su amma ba su suka fitar da shi daga musulunci ba Gani? yana da su ba su suka fitar da shi daga musulunci ba kamar duk wani ɗabi'a na saban Allah ba ɗabi'a musulunci ba ɗabi'a kafiri ne zina shan giya caca ɗabi'a kafirci ne amma wanda ya yi ba kafiri bane shi ba ba duk wanda ya yi zina ne kafiri na'am inna man hakama bi ghairi ma anzalallah faqad shabaha al munafiqin lalle wanda yayi hukunci bi ghairi ma anzalallah to yayi kama da munafikai a cikin sifar amma hukunci bi ghairi ma anzalallah bi nafsihi in ba mutum ya halaka shi bai kamurtawa fi sifatin min sifati a cikin wani sifa daga cikin sifofin su wa hadha la yujibu lahum al kufr wannan baya wajabta musu kafirci illa bi dalilin sai da wani dalili daban a aqulu ina cewa na wai idza warada ihtimal fi amrin bayna kawai idan ihtimali zo a cikin wani al'amari tsakanin kasancewar shi mukaffir na ka samu ihtimal ga wani al'amari tsakanin kasancewar shi mukaffir ko kuma gairu mukaffir shin wannan abin yana kafirtawa ko baya kafirtawa aka samu ihtimali aka samu sabani wayannan malamai kace suna ganin bai kafirtawa hmm. wayannan kace suna ganin yana kafirtawa dan mai kaffar bai to ba a da mutum da shi kun gane wannan in al'amari ya zo yana yawo tsakanin yana kafirtawa baya kafirtawa to sai ai amfani da ka'idan al-yaqinu la yazulu bi shakk al-asalu baqa'u ma kana ala ma kana yaqini baya kushewa da shakka kai kana ganin kafirci ne wannan kuma na ganin baka kuma duka ku salafiya ne idan gaba ɗaya ahlus sunna ne misali to sai amfani da ka'idan al-yaqinu la yazulu bi shakk an nan wannan ko to tunda al-asalu baqa'u ma kana ala ma kana asali mun san shi basalar ne to yanzu an ce yayi hukunci zuwa ga dahu ya kafirta amma an yi sabani ga kafirci yanzu ya zami al yaqinu la yazulu bi shakk hmm. muna da tabbaci cewa shi mai amma muna shakkan ya fita daga ciki mun san shi a galabiya ne amma yanzu san shi din nan an yi saɓani a kai yanzu ya za a yi sai a bar shi akan yadda yake an gani al'asalu baqa'u makana la makana asalin shi yana kan musulunci to musulmi ne shi kada ka fitar da shi sai da dalili mai ƙarfi na'am ya annat takfira la yaqumu ala amrin muhtamil domin takfir baya tsayuwa akan al'amari mai ihtimali wa ma al-ihtimal yasqutu al-ihtijaj in dai an samu ihtimal to kama hujja ya fadi wallahi yubna illa ala al-yaqin a'a ba a gina shi sai dai kan yaqini na'am wajibal ihtiyat fi ya zan wajibi a yi takatsan sa kan al'amari a yi ihtiyati na'am la siyama wa annahu lam yadil dalil lam yadulla la ma annahu lam yadulla dalilun ala anna al-hukma alayhi bil musamman ma babu wani dalili da ya nuni cewa hukunci a gare su da nifaq na ma ja ja'a bi sababi la hakumu bi ghairillah cewa wai hukunci a gare su da nifaq a ce ya zo ne saboda sun yi hukunci zuwa ga wani Allah babu wani dalili akan wannan alwajin wato duka na biyu anna iradatu hadula laysa iradatun mutlaka. a lallai iradan wa'annan ba irada ce mutlaka duna an yata haka mu da din nan ba wai irada ba ce mutlaka ba. yi irada kasa. Fiya ma yunafil kufr biyu. ita irada ce kasa a cikin ta akwai abin da ke kora wato kafirci ka kafirci da shi nam wannan lam yati bil wujubal kufur da tawut wanda bai kudurce wajabcin kafirce wa dagutu ba shakka sai kufuri ne kufurul akba babu shakka ga kafircin sa idan mutum yana ganin ba dole bane ya kafirce wa dagutu wannan ya riga mai ganin cewa ya halatta ba dole bane a kafirce wa dagutu an gane wannan ko to wannan ya riga mai ganin cewa tsarin da wani mutum ya tsara wato ya halatta a kai hukunci gare shi ko wajibi ne a kai hukunci gare shi ko ba dole ba ne a yi bara'a da shi faɗin wannan magana ya fitar da shi daga musulunci amma in ya ce shi ya kai ƙara ne shi ya san bai kyauta ba ko kuma ya san ba tsarin ba ba tsari bane mai kyau tsarin tsari ne na jahiliya amma ya kai ƙara ne saboda gaskiya shi yana son kuɗin shi an kwace mai kuɗi ne kuma yana ganin kuɗin ba zai fito ba sai ya shiga tsanan wajen shi kenan zai mu cilla shi waje ko sai mu ce ya yi rinta? ya yarda cewa shari'a musulunci shine shari'a na gaskiya na adalci amma tun da babu shari'a musulunci kasar ba ta bin shari'a musulunci kuma gashi an kwace mai an kwace mai gida wanda yake zaune an kore shi a gidan amma in ya fita irin wayannan kotun wanda ba na musulunci ba zai iya samu haƙƙin shi sai ya bi wannan kotu dan ya samu haƙƙin shi ba dan ya zalunci kowa ba yaya za mu ce yana wajen musulunci ko kuma yana cikin musulunci to haka duk irin wayannan tafsila din ya zama wajibi a ringa yin su ga ɗalibin da yake da kyakkyawan fahimta kan salafanci nam ala tabari rahimahullah imamuna at-tabari Allah ya masa rahama ya ce yuriduna an yatahakamu suna son su ringa kai hukunci a wajen husuma in suna cike rikici suna son su ringa kai hukunci zuwa ga tagut Na'am yani ila man yu'azzimunahu wato ai suna kaiwa zuwa ga wanda suke girmamawa yasuruna an kauli kuma suna karkata zuwa ga maganar shi yardauna bi hukumi kuma suna yarda da hukuncin dole, wanda kuma ba tare da ya zama hukuncin Allah ba wa qad umiru an yakfuru bi alhali kuma an umurce su kafirce masa Na nam yakuri wa qad amarahum an yakdibu ma ja'ahu bi tawhid hakika Allah ya umurce su su karyata abinda tagutun ka zo da shi duk wani abu wanda ɗaguki ya zo da shi ka ƙaryata shi in ka ƙaryata shi ka zama to musulmi a gani kada ka yarda da duk wani nizam wanda ya karo da nizam na musulunci ka ɗauke shi nizam ne na jahiliya kuma ka ɗauke shi baya halatta ka kai hukunci zuwa gare shi idan jayayya ya taso a gani idan mutum ya kai hukunci zuwa gare shi amma a zuciyar shi ya san ba daidai ba ne ba ga wanda ba za ka kafirta shi ba kamar wanda ya yi zina ya san zina ba kyau wanda ya sha giya ya san abin da ya yi ba daidai ba ne mai saban Allah ne amma ba kafiri ba ne ko na'am na'am allazi muna ilayhi wanda suke kai hukunci zuwa gare shi wataraku Allah. sai suka bar al'amarin Allah wa tabu amra shaytan sai suka bar al'amari na shaytan an gano wannan to wannan matsala yana da wuyan fahimta ga mutane dole ne ga ɗalibi na sarfiya ya san hukunci in ba na Allah bane wato ya kamata ya karyata shi kaka ɗauka cewa tsarin demokuraɗiyya daidai ne kai musulmi ne ka san wannan tsari turawa ka kawo shi zuwa gare mu a zuciyarka ba daidai ba ne shi an gane wannan wuri yawa amma an ka ɗauka daidai ne ka halarta shi ka fita musulunci amma irin zaman da 'yan Najeriya suke 'yan Najeriya suke mu'amala da demokuraɗiyya musulmi suna mu'amala da demokuraɗiyya wasu don su nemi kuɗi wasu suna son kwangila wasu suna son kaza sai su yi mu'amala amma sun san ba tsarin Allah ba wannan bai fitar da su musulunci ba sai dai a nemi da za a ajiye su sai dai a nemi wajen da za ka ajiye su amma ba za ka fitar da su ba saboda kana tambaya su gaya ma cewa ai mun san tsarin banza ne ai ai mai bai da wayo ai mai kawai sai hankali ilimi yake da shi amma mahaukaci ne bai da wayo in ba mahaukaci ba wa zai halatta luwaɗi in ba mahaukaci ba wa zai halatta auren jinsi in ba mahaukaci ba zai halatta zina wane ne zai ba da yanci mai wuce gona da iri to da zarar ka fahimci wannan ka tsira da ka girci na masala ta ishirin da shida. Mas'ala ala du'a al-ghayr. Wato istidraki akan addu'an wani. Me na istidiraki? an ce mutum ya yi istidraki kan addu'an wani menene ma'anar istidraki idan an ce ka yi istidraki ga mutum ya faɗi wata magana ka mishi gyara akan magana ya faɗi wata magana kai kuma ka faɗi abin da kake ganin kana ganin maganin shi ba daidai ba ne sai ka gyara wannan magana ka yi istidraki kenan za mu ga bayanin a fili wa haka za iza da a shakhsun bida'awa haka nan idan wani mutum ya yi addu'a da wata addu'a wa ra'aita anna ya kada sai ga cewa lallai a cikin wannan addu'a akwai kuskure ya riga yayi wata addu'a sai ga addu'an nan ba akwai kuskure a cikin sa yajuzu laka wa qad yustahab wato yana halatta a gare ka cikin wannan hali kuma yakan zan mustahabi wa qad yajibu kai yakan wajaba kuma aidan an tada ullaha bi Allah yastajaba min hadha da'i wato ka roki Allah cewa kada a amsa kada a amsa ga wannan mai mai addu'a kada a amsa mai addu'a shi kamar ya Allah kada a amsa ma wannan mai addu'a addu'an sa kamar ja tu sahihain min hadith abi hurairah radiyallahu kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu qala lam yatakallam fil mali illa thalatha an karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wato babu wanda ya taɓa magana a majanyi sai mutane guda uku zakar al hadith sai ambaci hadith wa fiji wa baina sabiyin yurdi ana nan wani jariri yana shan mama yana yana tsotsan nonon maman shi kamar rajulun rakibun ala dabba sai wani mutum ya wuce yana haye yana haye akan dabba dabban nan mai tsada mai muhimmanci wa sharatun hasana ga kuma yanayi mai kyau mutumin yana da wani irin siffa mai kyau da ganin shi kasan wannan mai kuɗi ne kasan babban mutum ne sai mahaifiyarsa ta ce masa Allahumma ja'al ibni mithla hada ya Allah ka sanya ɗana misalin wannan mutumin a gani ka san kowace mahaifiya tana so a ce ɗanta ya fi kowa sai sai addu'a Allah ya sanya ɗanta ya zama misalin wannan mutumin mai wadata an gane mai kasaita da sauransu wa taraka sadiya shi wa jariri nan take sai bar shan mama wa aqbala ilayhi sai ya fuskanci wannan mutumin nazara ilayhi ya kalli mutumin da kyau Kala Allahumma la ja'alni mithla. Sai ce ya Allah kada ka sanya ni misalin wannan mutumin. In kai ne kaga jariri kana da jariri yayi magana ya zaka shiga da rike shi. Ai wani daga nan kuma ya jefa da jaririn gare ya falle a guje. To yaron nan yana hannun wannan baiwa Allah kuma Allah ya bude bakin shi yayi magana. Kaga wannan yana daga cikin yaran da suka yi magana suna cikin majanyi. To wannan magana na wannan yaro asali karamin yaro baya magana. idan ka ga jariri ya yi magana to wani abu ne wani ana shi al'ada ya keta al'ada kamar yadda annabi isa alaihi salam ya yi magana yana jariri shi yasa lokacin da maryam lokacin da ta zo da wannan ɗaɗin babu miji sai hankalin mutane ya tashi ta ce ya ukta harun ma kana abokin mra'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya ya ce ya uwa harun mahaifinki bai kasance mummunan mutum ba mai mummunan ɗabi'a ba ko mahaifiyarki ba mai zaman kanta ba ce mm. tana da aure ki kuma ya aka yi faki da miji shi samu ɗa fa a shara ɗilai ba ta yi magana ba ce zai ta yi nuna shi ba ta ce kalu kaifa nukallimu man kana fil mahad sabiya ta ce yaya za a yi mu yi magana ga man kana sabiya fil mahad wanda ya kasance jariri kuma yana majanyin goyo ai ba a magana da shi ai jariri baya magana wannan shi ne ka'ida in ka ga jariri yayin magana to an saba ma ka'ida ne an gane nan take sai yaron nan sai ce inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya har zuwa dai karshe yaro kawai kama ya kama da'awa to anan shi ma kaga ga wannan yaro mahaifiya ta ce ya Allah ka sanya dana ya zama misalin wannan mutumin shi wannan take yaron ya ce ya Allah kada ka sanya ɗana ya zama misalin wannan kaga wannan an yi istidrak yaro ya yi istidrakin addu'a mahaifiyarsa eh wato ya tare numfashinta na sun ma aka bala ala sadai sannan sai yaron bayan ya gama wannan addu'a sai yaron ya fuskanci nonon shi ya ci gaba da shan nonon maman shi da ala tade sai kama tsotson nono ila aka yi da kulna kuna fahimta, annas sabiya istadraka a nan wajen an fahimci cewa lalle wannan karamin yaro jariri ya yi sidraki wata rata a nan kuma ya yi taraju'i ga addu'a mahaifiyarsa wada Allah Allah ya ji wa du'a kuma ya roki Allah kada Allah ya amshi addu'anta eh وعليكم السلام na kamar jahilai kuma duk suma suma ma isa da suma. ma wani yana cewa ne kamar yanzu da shi liman yana hudubar nan yana caji ya saba wa manhaji na sallar zaka iya mai isa da ce zaka iya sun wajen jahilai kuma sai suma ma isa da ko ba ka sai a isa da raki isa da wani labari imam imamu dandoshi babban malami ne bana hadisi babban malami sosai ya je garin andalus ina eh, ganin garin andalus ne je to kawai sai je wani masallaci don ka san haɗarin jahilci ya je wani masallaci sai ya tarar an gidan da sallah sai yana can sallah a gefe yana cikin jan sallah shi sai haka ya sa hannu a gefe sai aka zo ruku da ya ruku da ya dago sami Allahu liman hamida sai ya daga hannu su kuma mutanen marikawa ne na fitan hankali su suna da fahimtar cewa an ka dago daga ruku'u ba a daga hannu wannan daga hannu kawai su suna ganin shi wani abu ne daban to sai ga imamu da ya zo cikin gari bai san kan har da yake faruwa kawai shi da ya ruku'u ya dago sai sa hannu wanda yake ba da labarin nan babban malamin malikiya ibn al-arabi shi yake ce shi a lokacin da imamu tardushi sai lokacin da ya ce ga wani bawan Allah yana sallah yana daga hannu a ce aka tambaye ce wannan daga hannu shine sunna shine ya tabbata daga Ka ce, kai eh, akwai wani komanda komandan ruwa komandan ruwa a lokacin sai eh, ya ji imamu darbushi yana cewa wannan shine sunna bai san waye imamu darbushi ba kawai kawai tunda shi shine komandan ruwa a kashe a kashe malamin a kashe wancan mutumin a wurga cikin ruwa akan ci za a kashe babban malami ya tafi kenan malam kuma tattalidanci na fitar hankali na mazhaba akan haka an koyar da su irin wannan mummunan tarbiyya za a yi kisan kai wallahi an ba da fatawa har za a zartar ibn arabi kunna shi ya ji bai daga shi malamin garin ne sun san shi yana ji da sauri ya zo sai ce me faru yau za zaka gaya mai sai ce musu wannan abin da aka faɗa akwai kamar yadda ya faɗa wannan kun san kowa ne shi Imani ne daga cikin imaman duniya kuma abin da ya faɗan nan akwai shi ya kawo masa hadisin ya ce amma wallai ta huwa mashhur mazhab malik wannan ba shine abin da ya shahara a mazhabin malik ba amma shi malik ya bada fatawa amma akwai abin da ya shahara a mazhabin shi amma wannan magana da ya faɗa a hadisin annabi sannan sun suka gane shi Allah ya ce ce imamu da dushi don ku san sharrin jahilci akan wani abu na shirme a kashe imamu min abin a yi duniya Saka idan malami ya je wurin da ba san shi ba zai zama shi da banza ɗaya su su Ba wanda ya san shi. Da zai dai kawai a ji labari ko an gashi arabiya mutu ba zan jahilai bane suka kan malam. Yi. Sai an kaje gari ka gaba gane mutanen daga mutanen garin karance su da kyau juna. Yawwa kada ka zo kawai wani banza shan yi kai ka ba wani dalili. to gara ce gara ce ainihin kana yaƙi ne wajen kare tauhidi ka mutu da wani shirme gashi na kawai zai abin nan ɗinka jahili wanda san komai akan addini ba ai ya ba da fatawa kai a kashe na'am na'am شرح السنة للبربهاري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما ما ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد أما amma wanda yake inkarin wannan yana cewa da aqida da tauhidi istilahi ne laysa alayhi dalil wai babu dalili akan shi kaje wata magana kuma istilahi ne babu dalili akan shi to da mantik da falsafa istilahi ne wanda akwai dalili akan shi eh wannan wannan mantik da falsafa istilahi ne wanda akwai dalili akan shi kaga mai wannan magana yana karatun mantik a ina ya samu a cikin kitabu wa sunna ina ya samu maganar mantik da falsafa sufanci istilahi ne wanda akwai dalili akan shi tasawuf zai ga wannan a cikin qur'ani da hadisi annabi ya ya kira kanshi mutasawuf ko abin da kama da wannan wai walin sa huwa mawjuda fil qur'an ai babu wannan istilahi aqida tauhidi babu a qur'ani wala fi sunna babu a cikin sunna fa hadha tashkik eh kaga wannan sun babu aqida kenan duk abin da bamu ganshi a qur'ani ko a sunna ba to kawai a wurgar da shi sufanci babu shi Hmm? babu sufanci babu falsafa babu mantik babu balaga babu sarfu to duk wannan ya kamata a yi mai a jefar da shi ko kuma za mu yi aiki da wala mu sha hafin istila cewa wato istilahi babu rowa gare shi mutum yana iya kawo istilahi ma dama an tambaye shi ya yi bayanin abinda istilahi ya kunsa shi kenan a gane fa ciki tashkiku wannan ta ke da kokarin kawo shakka ne na bihi an an yashtazu hadhihi al aƙida abinda suke nufi da shi suna so ne su tumbuke wannan aƙida da shi Na fa bi hadha kalam sai suka zo da wannan magana min ajali Allah yumashiza bain al-firq ad-dalla wa firq mustaqima saboda kada a bambanta tsakanin kungiyoyi batattu da kuma kungiyoyi mai tsaku saboda me yasa ake cewa duk ake cewa salafiya ai salafiya an kawo shi ne don a bambanta tsakanin ƙungiyoyi karkatattu da ƙungiyoyi kaku idan muka ce mu musulmi ne kowa ya ce shi musulmi ne to ya za mu gane bambancin kanmu mene ne kai musulmi ne kai ma ba musulmi ne kowa to amma ya za mu yi da wani adireshi za mu gane ku ga irin karantarwar ku an gani wa'annan sunaye an sanya su zama adireshi wanda za su bambanta karantarwa daga wannan karantarwar tubanci karantarwar shi'a karantarwar yan ainihin jabariya karantarwar murji'a karantarwar kawari da sauransu kaga idan aka sa wannan suna sai sunan ya bambanta wa'annan da wa'ancan eh? nam haza huwa allazi ghadahu wannan shine abin da ke fusatar da su saboda idan aka ce aqida ko aka ce tauhidi sun san abin da ake nufi in aka ce salafiya sun san abin da ake nufi to wannan yana bata musu rai dan sun san za a tona musu asiri nan wa min ajali Allah yuradda ala alil Wa wato su saboda kada a yi raddi ga ma'abota barna hadha qasdul muta'allimin wannan shine ainihin manufa na masu neman ilimi daga cikin su na'am amma alhamaj war ri'a amma jahilai irin yan hayaniya din nan su ne yan su ne Eh, eh, su ne yan hayaniya kuma wanda suke jahilai allazina ya'khuduna min mazabil afkar wanda suke dauka daga cikin tunani wanda tunani wanda yake na bola mazabil hmm. tunani na bola tunanin da ake daukowa a bola mazbala na'am fahum yuraddiduna hadhihi al-aqwal su suna maimaita irin wayannan maganganu kamar fi babu kamar yadda yake cikin sashen wasu jaridu Na mu ba. ma ha mu'allifat mu'allafat kuma sashen abin da suke kiranta da suna wallafe wallafe na'am fala yajuzu al-iltifat ila hadhihi at-tashkikat baya halatta waiwayawa zuwa ga wayannan shakkokin shakkan da suke kawowa wa hadhihi al-umur da wayannan al'amura na'am wa hadha shay'un darajat alayhi al-umma wannan irin wannan abu abu ne wanda al'umma sun tafi akan shi titini. wa tammu bi kuma sun yi matu da shi wannan magana na aqida da tauhidi kalmar aqida da tauhidi al'umma sun tafi akan shi tuntuni sannan sun yi matu da shi kuma sun bambanta da shi tsakanin gaskiya da ƙarya wa al huda wa dalal da kuma tsakanin shari'a da bata walakin ha ulaika lahum qasdun fi hada sai dai wa'ancan suna da manufa ga yin wannan wayannan masu cewa a daina cewa tauhidi ko aqida wannan abun babu shi a Qur'ani ko hadisi amma su masu wannan magana suna kirkiro abubuwa da yawa wanda babu shi a cikin Qur'ani da hadisi amma sai suka rabe da wannan kai ka dauka su masu Qur'ani da hadisi ne na'am hum yuriduna an yatmiju nasa su suna so ne su cakuda mutane wala yakunu hunaka fariqun baina mulhidin wa zindiq ya zama babu bambanci tsakanin mulhidi da zindiq suna so su cakuda mutane a gane kai ka san mutane ba san ba san yin haka so suke su ɗibo sufaye yan shi'a yan wane ne yan wane ne duk ƙungiyoyi daban-daban yan ƴan yan masu tafiya, yan kaza a can kuɗa mutane kala-kala saboda a tafi zuwa ga manufa ta siyasa shine neman kujerar mulki eh, wato suna so su cakuɗa tsakanin mulhidi da zindigi da mutumin da yake miƙaƙƙe kan hanya da ɗan biri'a. Na wa inna ma ya buƙauna ta tatan mazalla. Mazallatul Islam. Islam. wato kawai su wanzu karkashin lema lema na sunan mai musulunci ya zama dukkan su gaba ɗaya suna karkashin lema ne na sunan musulunci ajalin tawaffudin musulmi na bid'ani saboda wai haɗin kan musulmi in kaji mutum ya matsa kan wannan kalma haɗin kan musulmi haɗin kan musulmi yana cewa kuma in kaji yana magana sai ya yi so a haɗa kai yana so a manta da bambance-bambance kowa ya riƙe ra'ayin shi an gane ko a manta da bambance-bambance a koma zuwa ga al'umma ɗaya wato al'umma ɗaya to irin wannan akwai masu wannan tunanin kun gane ce duk aqidan ka riƙe ka kowa ya riƙe aqidan shi amma mu tare karkashin leman la ilaha illallah an gane in ka ji mutum na zagin sahabi to shakul ne yi mai uzuri in ka ji mutum yana ƙaryata hadisin banza Allah to shakul ne ka mai uzuri in ka ji mutum yana takfir yana kafirta wanda bai kafirta ba to shi ne ya mai uzuri tunda kun yi tarayya kan ainihin Allah ka yadda da Allah ya yadda da Allah kun yi tarayya kan alqur'ani kun yi tarayya kan manzo kun yi tarayya kan alkibla kun yi tarayya kan sallah kun yi tarayya kan azumi kun yi tarayya kan zakka kun yi tarayya kan aikin haji abin da kuka yi tarayya akan shi yana da yawa inda kuka bambanta nan a yi mishi uzuri ina fatan gane wannan hmm. Tun ka fara jin wannan magana ana so a cakuɗa mutane an san kuma su yan salafiya ba su yarda da wannan ba to yan salafiya yan kawo gyara ne in aƙidar ka bashi da kyau ka gyara domin ka samu ka gamu da Allah lami lafiya ka shiga aljanna amma shi mutumin da ya ce a manta da bambance kar a ma nasiha yana son ka shi dan ikwanul musulmi yana son ka wallahi baya son ka to me yake so daga gare ka idan ka fahimce shi me yake so daga gare ka shi dai dan salafiya zai ce gyara kayanka kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza sabon Allah ne kaza makaruhi ne ka gyara domin ina so in ganka aljanna salafiyar salafiya kenan shi mu wannan duk kuskuren da kai zai kau da kai zai maka uzuri ba zai maka wa'azi ba ka zagi sahabi ya kyale ka ka zagi matan annabi ya maka uzuri alqur'ani kai inkarin sa ya maka uzuri yanzu kwanan nan a Kano aka samu wani mai da'awan ajiriya amma fa ya zama dan shi'a sosai ba dan shi shi an ci shi ma wallahi ya fi dan shi'a din ma dan ni Nawa, wannan dan Qadiriyya shine asalin shine samfare na dan shi'a gaskiya saboda ni wannan kunne na da ya ji mun wallahi wannan bawan Allah a abin da yake faɗa yana cewa a wai alƙur'anin nan da aka rubuta akwai matsala a cikinsa amma kuma ana karanta shi ne babu lalura ya ce yanzu muna karanta shi ne don babu wani amma da za a yi gyare-gyare ga ƙur'ani wallahi shi kenan ya ce sahabban da suka rubuta ƙur'ani masana luga ne ba masana tafsiri ba ne a fahimta wani bawan Allah ya fara bani labari na ce da Allah ya za a yi ji kasa din? to ya yi ta nema ko in ci yana cikin wayan shi amma ya kasa nemo waye ya bar labarin abun to daga baya kuma sai da zo na ji da ji wannan a wannan bayanin da zo na ji irin yanayin maganganun abin babu kyan ji kuma wani bawan Allah yana zaune a Kano yana kuma da awon kadiriya, amma kuma abin mamaki yana rusa wato kadiriya kuma yana rusa ainihin musulunci gaba daya an gano wannan ayi kaga irin wannan shine abin da aka yi da Ibn Hazm al-Andalusi az-Zahiri yana cikin munazara yana muƙabala da kiristoci suna tattaunawa ya ce musu akwai kurakurai da yawa a cikin bible ya ce to ai kuma musulmi kuma akwai kurakurai da yawa a cikin qur'ani ya ce subhanallah wa ya gaya maka a qur'ani akwai kurakurai ba kurakurai ya ce a'a kuma mutanen ku sun ce qur'anin nan ba cikakke ba ne su ake yan shi'a garin garin garin spain andalus Ka ce mutanen ku yan shi'a su ma sun ce qur'anin nan akwai alamar tambaya kan shi yace to yan shi'a ai ba mu zai bane ai ka rufe da ku shi ibn hazam ya dauke su ya miƙa wa kiristoci da sabu da shi kaga shi wannan dan kadirin ya kamata a miƙa shi ne ga ga wayancin mutanen saboda wallahi ko kunya ma ya ji dama mara kunya ne dama gashi mara kunya ne sannan qur'ani yanzu yake ma wallahi akwai akwai ayoyin da yake ma ba mutawatirai bane ko kuma wallahi ne kuma yake shi na ma shi daga wasu sahabbai da yan kaɗan da sauran da maganganu da masu haɗari da ya jingina yake kokari ya tabbatar da cewa wato ƙur'anin nan shi gaskiya wato yana karanta shi ne saboda bai samu wani ba wa iyaz billah ba su irin wayannan mutane sai a ce to sai a yi musu uzuri a tafi tare ko a yi musu uzuri a tafi tare na ta'awulu fi battafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi maktalafna fihi wa iyaz billah na'am shi ne mu to wa alaikum salam masu neman ba ahli suna bane suke suke eh, da barazana yace shi ba zai yi magana da kowa ba dole sai an je gidan sarki wato an je an kai karar gidan sarki nan sarki ya sa hannu ya yi a tattauna ya kawo su sharuɗa wanda shi yana ganin kamar ba zai yi ba mutane suka yi suka bi suka cika sharuɗa suka dawo suka ce to bismillah kuma yake zuwa dan a yanzu akwai kungiyoyi da yawa a Kano da suke so su tattauna da shi ya ce su ne da lokacin ƙananan yara in har za a tattauna da malaman yake so sannan a je gidan sarki ya kawo su sharuɗa wanda shi yana ganin kamar to duk an bi wannan ƙa'idojin yanzu shi ake jira amma ya ƙi zuwa wajen gila سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك